efcc ba ta musanta cewa wasu tsoffin gwamnoni da dama na jerin waɗanda za ta yi awon gaba da su ba kakakin hukumar wilson wujeren na nuna ba zai bayyana sunaye ko asirin aikin hukumar ba amma ya nana ta san ba wai suna gayyata ko kama waɗanda suke tuhuma da almundahana don su burge shugaba buhari ba ne ya bar shugaban hukumar na yanzu ibrahim lamar da ya bisa mukaminsa Where is the pressure from? I don't understand what you mean by pressure. AFCC has a mandate. Wace gwamnatin kake magana? Gwamnatin Buhari? San ba haka bane. Mu dai muna aiki ne bisa ka'idar da doka ta shimfiɗa. Na bincika masokin helkwatar hukumar inda zuwa farkon makon nan tsohon gwamnan jihar Adamawa Murtala Nyako da ɗansa sanata Abdulaziz ke ci gaba da zama a tsare duk da samun beli daga alkali ES Ciku na babbar kotun tarayya kan yarjejeniyar beli naira miliyan 350. Sanata Abdulaziz dai na ganin sun shiga samun tsangwama ne ba wai don batun tuhumar almundana ta naira biliyan 40 ba, amma amma tun lokacin da mahaifinsu ya rubuta wasikar zargin tsohuwar gwamnatin Jonathan da halin koyin kula kan Boko Haram. Gaskiya abu shine a bi dokan ƙasa. Mun ga abu daban-daban a cikin wannan tafiyan tun tsakanin shekara da ta wuce har zuwa yau. Daga lokacin da dai suka fara magana cewa baba wa babai musamman ya fara magana kawo canji a kasar nan to lokaci daga wannan lokacin har yau ba mu sami kwanciyar hankali ba mm. kuma a kowane lokaci da zamu ta dan fara sai a tura mutanen EFCC su zo su nemi da za su wulakanta mu da mu da zuriya mu karakar da kuma duk wanda suke da tunani irin na baba mai mangoro. Arista Modibo Bakari na daga lauyoyin sun yakun da ke ganin za su dau mataki kan hukumar EFCC. Kowane irin zama da ka kara yi a bayan wannan to ya zama an taka doka yanzu kamar wannan a ɗauka efcc ne suka ajiye su to duk wata zaman da suka ƙara zama a nan akan karya umarnin kotu suke idan hukuma ta taka doka to kana da inci a matsayinka na wanda aka take maka haƙƙinka akan karya doka sai ka gurfanar da wannan hukuma a gaban kotu abinda ake kira contempt proceeding for disobedience to court order kotun tarayya ne na abuja suka ba da wannan umarnin kuma kotun ne za mu koma za mu je mu shigar da kara muna so a gurfanar da jami'an hukuma wanda suke da wannan hurumi su yi bi umarnin kotu sai suka yi karan tsaye shari'un da ake ci gaba da su a nan abuja sun hada da na tsohon gwamnan imo ikedi ohakim da tsohon shugaban ma'aikata oransaye yi kan tuhumar lamushe naira miliyan dubu da miliyan ɗari tara na fansho. Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.